The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a ɗaya ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai. To Ibrahim musko ta ce ta kakkaɓo jirage marasa matuƙa 83 da Ukraine ta kai mata hari da su da sanyin safiyar yau Juma'a. wani farmakin isra'ila a tsakiyar gaza ya kashe falisdinawa 47 galibin su mata da yara sannan yayin da 'yan takarar wato zaben shugaban amurka suke ci gaba da neman ƙuri'un jama'a harris da trump suna shirin yada zango a jihohin arizona da nevada masu tasiri a zaben amurka to kanun labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa gwamnatin najeriya ta baiwa masu ɓoye dala a gida wa'adin nan da watanni tara su kai dalolin su bankunan ƙasar ko kuma su gane kuransu to sai dai wani kwararre na cewa wannan fa shure-shure ne kawai. idan gwamnatin tana neman abin da zai sauwake farashin dala ne ta nemo hanyoyin da za ta bunƙasa a sana'o'i da mutane za su fitar da kaya waje kuma idan an samu karamin kuɗi ko mai yawa da aka samu a najeriya a yi tattalin sakar a watsar da shi za kuma a ji bayani kan jihohin da ake kira battleground ko swing states wato da ake fafatawa a cikinsu a zaben amurka waɗanda suka fi tasiri kan sakamakon zaben kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari akan ci gari wanda yau zai leƙa shiyar zabarmawa a greta accra ta ƙasar ghana za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraro amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya ma'aikatar tsaron rasha ta ce na'urar kare hare-harenta na sama sun kakkaɓo jirage marasa matuƙa 83 da ukraine ta kai mata hari da su a yankuna shida da sanyin safiyar yau ɗaya ga watan nuwamba ma'aikatar ta wallafa a shafin ta na manhajar telegram cewa an kakkaɓo jirage wato an kakabo 36 a cikin jirage marasa matuƙa a yankin Horsk, 20 a yankin Bryansk, 12 a yankin Crimea, takwas a yankin Voronezh, sannan hudu a yankin oriol sai uku a yankin belgorod a wani bangaren kuma alexandra bogomas gwamnan yankin bransk ya ce mutum ɗaya ya jikkata bayan da wani jirgin ukraine marasa matuki ya afka wani gini inda mutane suke zama a bransk an kashe fararen hula falasdinawa 47 sannan wasu da dama sun jikkata galibinsu mata da yara a wani barin wutar da isra'ila ta yi cikin dare a tsakiyar zirin gaza abinda kafar yada labaran falastinu wafa ta rawaito yau juma'a kenan ta ce harin ya auku ne a birnin deral bala sansanin 'yan gudun hijira da ke nusairat da garin alzawaida sojojin isra'ila sun ce dakarunta sun gano tare da kawar da mutane dauke da bindiga da dama a tsakiyar gaza sannan sun kawar da 'yan ta'adda da yawa a har-haren da aka auna wurare a arewacin gaza a yankin jabaliya an fara yakin gaza bayan da mayakan hamas wato hamas suka kai farmaki isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba na 2023 ne inda suka kashe mutum 1,200 sannan suka yi garkuwa da wasu mutane a gaza bisa alkalaman isra'ila mataimakiyar shugaban kasar amurka kamala harris da tsohon shugaban kasar donald trump sun yi ta caccakar juna akan yadda ya dace a bi da mata a cikin al'umma yayin da suke ci gaba da neman ƙuri'un jama'a a ranar alhamis a arizona da nevada jihohin yankin kudu maso yamma wato mafiya tasiri a siyasar amurka alkalima sun nuna cewa harris 'yar takarar jam'iyyar democrats da trump dan takarar jam'iyyar republican suna kankan kan a jihohin biyu jihohin arizona da nevada suna daga cikin jihohi bakwai inda ake fafatawa mai zafi sannan ake kankankan a faɗin jihohin amurka inda ka iya tabbatar da wato inda zai iya yin tasiri a kan zaben kasar da za a yi a ranar talata mai zuwa a sauran jihohi 43 alkaluman sun nuna cewa trump ko harris uh, babu ɗaya cikin trump ko harris da ya samu uh, da zai nuna yana kan gaba yunkurin jin ra'ayin masu zaɓe 'yan latino da mahimmanci a gangamin yakin neman zaɓen a arizona da nevada To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda gwamnatin ƙasar ta baiwa masu ɓoye daloli a gidajensu wa'adin watanni tara su kai dalolin nasu bankunan ƙasar ko kuma ta ɗau mataki a wani sabon yunkurin kuma na ceto naira daga faɗuwa. To sai dai wani ƙwararre na cewa ba wannan hanyar bacci mafita. ya Basha gare ki. Wale Erdun wanda shine ministan kudin kasar ya ce ya zama dole su tilasta wa masu ajiye da kudin dalar Amurka ba bisa ka'ida ba da su hanzarta kai su cikin bankuna. Mr. Edun ya ce yanzu kofa a buɗe take ga duk wanda zai kai kudaden sanadalar dalar Amurka zuwa bankuna ba zai fuskanci wasu tahome-tahome ko kuma biyan haraji ba. Edun ya ce duk wanda ya kai kudaden zuwa bankuna nan take za a sanya masa su a asusun da yake so sai dai Edun ya ce idan har kudin halastattu ne. Ministan kudin ya kara da cewa ajiye kudaden kasashen ketare da wasu ke yi a wajen bankuna yana daga cikin abin da ke jawo hau farashin farashin kayayyaki a kasar hakan yasa suka ɗauki wannan mataki da ya fara aiki ranar 31 ga watan oktoba shekarar 2024 a bayanan nasa ministan kuɗin bai bayyana irin hukunci da suka tanadar ga waɗanda suka yi burus wajen kai kuɗaɗen nasu bankuna nan da watanni tara ba shin koya masu hada-hadar canji suka ji da wannan kira na gwamnatin tarayya aminu gwadabe shine shugaban masu musayar kuɗaɗen ƙasashen ketare a ƙasar ah, kamar yadda na ce kira ne mai kyau amma a matsalolin da ke ƙasa shine mutane yanzu ma dama ita neran ba su yadda da ita ba saboda rashin karfinta na biyu ita kanta dola ɗin yanzu ma tana samun kishiyoyi na su cryptocurrency da sauransu amma ni shawara na anan shine duk wannan tashin gwauron zabi da ita kudin Amurka take yi in aka duba eh, rashi ne scarcity ne to yanzu ga ita kuma bankin tsakiya alhamdulillah a ah, foreign reserve dinta da buffers dinta sun karu ana magana wajen 40 billion dollars yanzu a su sun ta take da shi to ya kamata a ce an dubi ah, an sara a dubi bakin gatari saboda kada mu sa duka karfinmu a mu tara wannan reserve asusu kuma ita bukatocin wannan kudaden ana neman shi da za a samu sauki saboda yawancin rayuwar mu. ya dunkula kan abubuwan da muke kawowa da da kasashen waje. Dr. Isa Abdullahi Kashiri masanin tattalin arziki ne da ke jami'ar Kashiri a jihar Gombe na ganin wannan farar dabara ce gwamnatin tarayya ta yi sai dai yana ganin masu ajiye da irin waɗannan kuɗaɗe na kasashen ƙetare ba lallai su yi mubaya'a ga wannan kira ba. Na yawan dala da take hannun mutane ba za su kai bankin nan ba duk da barazanar da gwamnati take tun da dai ba zuwa gidajensu za ta kakkama mutane ta ce su kakkawo dalar nan da karfi ba kuma ko ta yi hakan ma wanda za su ɓoye wanda ba su so a gani sun ma fi yawa saboda haka idan gwamnatin tana neman abin da zai sauwaƙe farashin dala ne ta nemo hanyoyin da za ta bunƙasa a sana'o'i da mutane za su fitar da kaya waje kuma idan an samu karamin kuɗi ko mai yawa da aka samu a najeriya a yi tattalin sa kar a watsar da shi wannan shi zai fi kara wa najeriya arziki da kuma rufa mana asiri gwamnatin kasar De na ta fitowa da sabbin tsare-tsare da take ganin zai iya kawo wa 'yan kasar sauƙin matsin rayuwa da suke ciki bayan cire tallafin man fetur da ta yi rukayya basha muryar amurka daga abuja a najeriya To a gaida Rukayya ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da X da kuma Instagram ga Aisha da ci gaban labaran duniya. an yanke wa wani tsohon ma'aikacin ofishin jakadancin amurka dan asalin birnin gabashin rasha vladivostok hukuncin zaman gidan kaso na tsawon shekaru hudu da watanni goma bayan samun shi da laifin hada baki da wata kasa abinda hukumomin rasha suka shaida a yau juma'a kenan robert shonov ya yi aiki da ofishin jakadancin amurka tsawon shekaru 25 har zuwa shekarar 2021 sa'ad da moscow ta hana 'yan kasar yin aiki ƙarƙashin ma'aikatun ƙasashen waje bayan nan ya yi aiki a matsayin dan wato ya yi aikin kwantiragi inda yake tattara bayanan rahotannin da aka yada a kafafen labaran rasha bisa bayanan ofishin ma'aikatar harkokin wajen amurka an same shi wato an kama shi a cikin wannan shekarar bayan akan tuhumar da ake masa da baiwa amurka bayanan sirri akan yakin rasha da ukraine inda ake biyan shi la'ada. To a gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu a ci gaba da kawo maku rahotanni da bayanai masu nasaba da zaben shugaban kasar Amurka wanda za a yi ranar eh, talata biyar ga wata yau za a ji bayani kan battleground state ko swing state wato jihohin da suka fi tasiri wajen cin zaben shugaban kasar amurka muhammad hafiz baballe gare ka manyan jihohin raba gardama suna da mahimmanci wajen lashe zaben shugaban kasar amurka na 2024 ana gudanar da yakin neman zaɓe mafi zafi da tsada a waɗannan jihohi da za a fafata kuma wasu jama'ar su masu kada ƙuri'ar su na da tasiri sosai a zaben. To ta yaya wannan yake aiki? Yawancin jihohin ana hasashen cewa na jam'iyyar Republican ne ko Democrat ne, don haka zaben su bai da wata fafatawa mai zafi, amma a jihohi masu mahimmanci da ake fafatawa kowa na iya lashe zaɓe. ɗan takara na buƙatar nasara a gundumomin zaɓe da ake kira Electoral College 270 daga cikin 538 don lashe zaben shugaban ƙasa yawancin wanda ya yi galaba zai lashe ƙuri'un jiha gaba ɗaya jihohin masu mahimmanci ke ba da ƙuri'un raba gaddama wanda ke ba 'yan takara damar samun ƙuri'un da ake nema a wannan shekarar jihohin arizona georgia michigan nevada north carolina pennsylvania da wisconsin suke da mabudin shiga fadar white house jihohin sun kumshi ƙuri'un gundumomin zaɓe 93 da za su iya zama na jam'iyyar republican ko democrat waɗannan jihohi suna da rata ƙalilan ta zaɓe saboda kusan daidaiton masu kada ƙuri'a na 'yan jam'iyyar republican da na democrat sauya ƙididdiga alƙalman jama'a da ra'ayoyi tsakanin birane da yankunan karkara na iya haddasa sakamakon da ba iya hasashe ba. ko da ƙananan canje-canje na iya ba da gudunmuwa ga ɗaukacin jihar har ta ba Kamal Harris ko Donald Trump damar lashe ƙuri'un gundumar zaɓe. Mun ga hakan ya faru a baya. A shekarar 2016, Trump ya lashe jihar Pennsylvania da tazara kashi bakwai cikin ɗari, inda ya samu ƙuri'un gundumar zaɓe ashirin da shugaban ƙasa. Shekaru hudu bayan haka, Joe ya kwato jihar da kashi ɗaya da ɗigo biyu cikin ɗari wanda ya taimaka masa ya lashe zaben shugaban ƙasa. A wannan shekarar, Biden ya lashe zaben jihar Georgia da rinjaye da kalilan na ƙuri'u dubu sha biyu wanda ya sauya jihar daga ja zuwa shuɗi a karan farko cikin kusan shekaru talatin. Ba a iya hasashen jihohi masu muhimmanci da ake fafatawa, amma abin da ke da tabbas shine suna da tasiri mai yawa a zaben 2024 a waɗannan yankuna. kowace ƙuri'a na da muhimmanci. To a gaida baballe yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkan ku da warhaka barka kuma da sake saduwa da ku a cikin shiri da dangare wanda muryar Amurka tare da marhaba muryar alheri a nan birnin Accra ke kawo muku. Ni ce taku Fatimatu Zakiya. Bakonmu na yau shine Sarki Musa Yandu wanda shine Sarkin Zabarmawan Greater Accra. Sarki barka da zuwa. Barka sannu. Ya iyali. Alhamdulillah. An zo lafiya. Lafiya lau. To sarki in aka ce sarki Musa Yandu? wane ne sarki Musa Yando? alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin to a takaice dai shi ko da lokaci mun je wuri kafin mu yi magana iyayen nan da kakannin nan da suka shude sai mu musu addu'a Allah ji kansu Allah ramushe su saboda duk rigigimun da muke yin ba don Allah da su ban da waye mu da za Allah saka musu Allah ji kansu da rahamansa wanda kuma ke cikin halin rayuwa ubangiji Allah saka musu da alheri ya ba su lafiyan jiki to ai ikin ce waye musa yahaya yandu to su ne su ne musa yahaya yandu wannan da muka yi wa addu'a mhm. domin su ne suka haifi musa yahaya yandu mhm. musa yahaya yandu da ne na yahaya yandu mhm. yayi yandu kuma da ne na eh, sarki usmanu yandu Ba ka musa yayi yandu ya zama na uku a takaice dai abin da za a ce ke. Allah to sarki kai ne sarkin mawon Greater Accra. Mm. To gabanin anada kan sarki an yi wasu sarakuna ko dai kai ne na farko da aka nada sarauta. Yanzu in da mu yi na batun sarkin zabarma mm. tun lokacin bature an yi sarkin zabarma. Mm. An yi sarkin zabarma da ake cewa toga. gwamna goji mm. haka suke ce mishi wato godisbay kenan gwamna goji shi ya sa ragaman sarautar zabarmawa hannun sarki shi kakan nan namu da ake cewa toga allah sa ya huta bayan shi an yi sarkin zabarmawa kamar wanda ake cewa sakunde su haka suke kiran shi haka muka iske ana kiran shi ba mu karambani ba mu kwankwanto mu tambaya me yasa ake ce sakunde hmm. amma takaice dai an ce mutum ne da ya zama daga can sakandi kuma ya komo nan wurin batun sarauta ya zo shi suka ba hmm. domin ai sarauta shi da adili bayan shi an ka samu something something shine kane chief zaku mm-hmm. su ne wayanda suka kafa zabarma line mm-hmm. nan wurin nan bayan something an samu chief kunkuno to lokacin chief kunkunon nan ne mu ma muka shigo cikin abin mm-hmm. to a takaice zan ba da wani a takaice mu abin da ya samu ciki da mu ainihin sarauta da aka sani shi yandu mm. sarautan da yake yi sarautan ne na zango mm-hmm. daga nan abeka mm. to wani lokaci akwai wani babarbare nan anguwanmu abeka shi ne aka zamo da shi ma anguwa na wannan wurin Allah mai rasuwa mm. bai bar mata ba bai bar yaro ba sai su yan waye shi suka fito can Nijar suka zo suka ce yan waye shi ne amma sun so su sayar da gidan hmm. so baba yace a'a shi bai san su ba kuma ba na shi bane amma an dai haka ne to a koma Nijar ambazi hmm. su je su bar particulars su takardun su Allah gobe wani kuma ya zo ya ce wai shi ne dan wan minguwa hmm. to nan da muka te shi kakana shi sarki yandu ya sufa sosai amma ranar ma ni na da shi ambasi to lokacin ambasadon yand malik yand to in yana zuwa kowa ya tashi ya saya to she da ya zo shi she baba shi yana zaune she ya wuce da ya shiga wa zuwa kira tsohon nan ya zo to ni ne mai rika soho she muka shiga she ce soho takaman me kake yi mulki na wucewa kai kana zaune sai ce yau da muka kan ga hmm. aini duk gwabobi na ciwo yake yi kan ce zan tashi ma ka wuce shi sa na zaune. <laughs> amma ka nemi ka san ko ni wane ne zan gaya maka sai doko tarihin nan gida ya gwada mishi sai shi ambasada ya ce irin ku kuna garin ga hmm. shi na ce wayansu suna suke sarautan zabarmawa hmm. sai shi sarki something yana kasa mhm. sai ce a kira shi sai ce ya san yandu ya ce ya san shi ce irin yandu kuna suna nan kuke ce kuna sarauta sai baba ya ce mji hey ya rufa mishi asiri shi inda yake ga menene kuma ashe baban nan ya zana ya aje to lokacin da rigiman sarauta ya zo muna wani lokaci wai za a yi sarauta za a yi hana an abin nan sai suka ta embassy mm. sai bazi ya tambaya su yi yandu sai aka nuna gidan muna nan zaune shi suka shigo manya suka shigo mm. to abin da ya zo muna da sarautan zabarmawa ke idan yadda baba ya gwada musu ya nuna musu ko can da ya fito ma gidan sarauta hmm, sarki a ina aka haife ka eh, ni da kika tambaya musa an haifi musa daga abeka hmm. abeka daga anguwan nan da ake cewa anguwan bari-bari, hmm. ko kuwa mu ce zango bari-bari. nan aka haihe ni ajiya amina da Yahaya, hmm. su ne wayanda suka haife ni ni kuma ni ne na biyu na da yaya mu ce aka haife ni a 1969 daga abeka ni kuma na da kanni baya sarki ka ce a haife ka zangon bare-bare ko za ka ba mu labarin yadda aka kafa zangon bare-bare kakana acimota suke don haka su iyayenmu duka acimota aka domin ya yi aiki daga Rinwe, daga Rinwe kuma kagan eh, ta sami eh, train station na wurin nan su za su ne acimota daga wurin ya fi mishi kusa to suna nan tare ne su kin san zumuncin da baka ganewa ko yaya da bahaushe ne da bari-bari ne da bazabar ne da waye duk sun hada kai sun zama mai mutu to akwai baba guda ana ce mishi baba dambo amma ainihin sunan shi isaka ke ce mai zaman sunan ya girmi su duka ba ka zama kaman shugabansu bari-bari ne lokacin nan su bari barin nan kuma aikin fasa dutse suka yi sosai ana nan cikin su wayansu suka taso daga wurin acimata suka koma akwatema suka kafa zangon zabarmawa daga nan sai su kuma suka dauk juna sai su ma suka zo nan abaka suka zo suka nemi wuri su kafa zango zango bari bari kwatanta da sabon zango ai zango ne ko gaba daya amma sai ka ji an ce ga anguwan makafai mm. ga unguwan kan tudu ga zangon tuta ga awon kinga ne ko to don shi zango ne suka zo suka hanshi kakana ya ce mu tashi mu tafi muka sa kafa ya gwada mini demarcation demarcation mu akwai nan da ake cewa free pine zuwa haka kasan zangon da aka ba su kenan daga nan wurin ka zo ka wuce za ka lafas akwai wani hanya da ake bi da za ka kama motowe da shi mm. kan hanya a bakan mm. to kaga wannan dimake ya shiga ni ta inda aka ba su su yi zangon su da su to shi inda ake cewa zangon bare-bare wato ya zo kamar su bare-bare su ma suna da yawa nan wuri sai sa aka sama wurin anguwan bare-bare mm. shi wannan baba dan boy Allah bai bashi shi aihuwa ba don haka akwai kanin babana daya ana ce mashi sule mai lakabi a ta baba shi wannan dan nan lokacin nan shi baba damboy shi ne wanda ya adopted shi amma mewa sunan babansu usmanu yandu to suna nan shugaba shugaba shugaba har allah ya mai rasuwa to na kawo miki tarihin cewa shi baba damboy ya adopt sule ce baba kakanmu shine galadiman baba damboy to da da baba damboy rasu shaka ce za a yi sarauta shaka ce a ba dan damboy dan baba damboy gaskiya da ne na baba damboy amma shi yandu shi ya haife shi sai manyan suka ce a to yanzu za a doki eh, sule sarauta baban shi ya mai galadima to ka gani abin da ya sa aka mai da sarautan aka ba shi mm-hmm. kakanmu kenan don haka shi ne farkon sarkin da aka nada cikin karkara Masha Allah mun gode sarki nan muka kawo karshen shirinmu na da dangare a madadin producer na alhaji Ridwan Muktar Abbas ni ce ta ku taku Batu Zakiya da dangare shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. To a gaishe ka da tawagarka kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Allah ya kawo mu sabuwar kakar zaɓe a Amurka. Haka ne a ranar biyar ga watan Nuwamba, Amurka za su fita kwansu da su zuwa rumfunan zaɓe domin kada ƙuruwarsu a zaɓen shugaban ƙasa duk da cewa tuni wasu sun riga sun yi zaɓen wuri wato early voting. To a dalilin haka ne za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki da fashin baki daga masana kan babban zaɓen na Amurka. Shirye-shiryen da muka tanadar muku za su zo muku ne gabanin zaɓen a lokacin zaben da kuma bayan zaben. zaben wato idan an bayyana wanda ya samu nasara. Saboda haka sai ku kasance tare da mu a shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na yanar gizo musamman ma na sada zumunta kamar na Facebook, X wato Twitter da kuma Instagram. Kazalika muna nan a dandalinmu na WhatsApp akan lamba alamar tarawa sai ɗaya sai biyu sifili biyu tara inda za ku rika samun labarai kai tsaye game da wannan zaben mai cike da dimbin tarihi a fagen siyasa Amurka. Sashen Hausa na murya Amurka duniya a takon hannunku. Sashen Hausa Radio. To yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da masu saurare suka turo mana za kuma mu fara ne da ra'ayin tasu'u unguwar tudu da babandi mamman bande da isuhu madattai da shu'aibu sha'u Masu cewa salam BOA Hausa a yau na shigo ko mun shigo wannan filin ne domin mu yi kira ga 'yan uwa manoma da mu yi hattara a wajen sayar da amfanin gonakinmu a kan farashi wanda bai taka kara karya ba ga 'yan kasuwa saboda nan gaba kaɗan za mu je kasuwa mu ga ya yi tsada saboda haka ya kamata mu yi karatun tanatsu. sai kuma sakon sani mai lange-lange yalwaya wuri mai cewa mun yaba da kokarin gwamnatin najeriya na duba yiwuwar sanya ayyukan sarakunan gargajiya wajen tafiyar da tsarin mulkin kasar ganin cewa ta hakan ne kawai za a dawo wa masarautu da martabarsu da fatan allah ya sa a ci nasara a to To a takaice ma'aikatar tsaron Rasha ta ce na'urar kare hare-harenta na sama sun kakkaɓo jirage marasa matuƙa 83 da Ukraine ta kai mata hari da su a yankuna shida da sanyin safiyar yau daya ga watan Nuwamba. An kakkaɓo 36 cikin jirage marasa matukan a yankin Horsk. ashirin a yankin Bransk, sha biyu a yankin Crimea, takwas a yankin Voronezh, sannan hudu a yankin Oriol, sai uku a yankin Belgrade. abin da ma'aikatar ta wallafa a shafinta na manhajar telegram kenan an kashe fararen hula falasdinawa bakwai sannan wasu da dama sun jikkata galibin su mata da yara a wani barin wutar da isra'ila ta yi cikin dare a tsakiyar zirin gaza abinda kafar yada labaran falasdino wafa ta ruwaito kenan yau juma'a mataimakiyar shugaban kasar amurka kamala harris da tsohon shugaban kasa a amurka donald trump sun yi tacaccakar juna akan yadda ya dace a bi da mata a cikin al'umma yayin da suke neman ƙwar'un jama'a a ranar alhamis a arizona da nevada jihohin yankin kudu maso yamma mafi tasiri a siyasar amurka an yanke wa wani tsohon ma'aikacin ofishin jakadancin amurka dan asalin birnin gabashin rasha vladivostok hukuncin zaman gidan kaso na tsawon shekaru hudu da watanni goma bisa samun shi da laifin haɗa baki da wata kasa abinda hukumomin rasha suka faɗa yau juma'a kenan. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a je mu dauke da wani sabon shirin lokacin da kuma za a ba da damar kiran mu ko ko layin wayar mu a bayyana ra'ayi kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta gabatar da shirin da producer mu Fiona wa Mai da kuma injiniyar mu ta yanzu ita ma ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.